to daga nan sai darasin aqida wanda muka kwana a shafi na 39 a darasin da ya gabata kuma malai yana bayani akan sunayen Allah da siffofinsa an gane ko mun ji bayanai akan siffofin Allah madaukakin sarki cewa duk wata siffa ta Allah madaukakin sarki madaukakiya ce mafi daraja ce za mu tashi a akan asma'ullahi husna shafi na 39 an ga wajen malam yace asma'ullahi husna sunayen Allah kyawawa asma'ullahi husna laysat mahsuratun bi adadin muayyan na'am na ku to wai a alustar da ke hannunku ya shafi na 40 ne asma'ullahi husna shine topic din ai kuma ma'ana nawa ya fito dai za ku gane malam yace sunayen Allah ba su da wasu adadi kayyadaddu an fahimta ba su da wani adadi ba za a ce guda 99 bane kamar yadda ake tsammani ba za a ce guda 100 bane ba za ce 30 bane ba a suna ba su da adadi bal hiya kathira su din suna da yawa akhbarana Allah ta'ala bi ba'dihha Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wasu daga ciki واستأثر بالعلم ببعضها الآخر wato Allah ya keɓance kansa da ilimin wasu a cikinsu bai faɗa mana ba kama fil hadisi kamar yadda zo a cikin hadisi na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yakan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da duk wani suna naka sammaita bihi nafsaka wanda ka faɗa wa kanka wannan sunan au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da sunan a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka wannan suna au ista'sarta bihi ko ka keɓance kanka da shi wannan suna fi ilmin gaibi in duka a cikin ilimin gaibi a wurin zama ka gaya ma kowa shi ba ba wanda ya sani roƙon da nake maka ya Allah an ta ja'ala alquran alazim rabi'a qalbi ka sanya qur'ani ya zama sanyin zuciyata wa nura sadri ka sanya qur'ani ya zama to hasken zuciyata wa jala'a huzni ya zama kwaranyewar bakin ciki na wa zahaba hamli ya zama dalilin tafiyar bakin ciki damuwata an fahimta Ƙur'ani kenan a karanta shi a samu waraka ai aiki da abin da ke cikin shi a samu albarka malam yace wa masdaruna alwahi sos ɗinmu guda ɗaya masdar ɗinmu kwaya ɗaya fi ma'arifatiha wajen sanin wa'innan sunaye na Allah huwa nusus shar'iyya wallahi babu da wurin da ya wuce nassoshi na shari'a wa ala zalika akan haka fala yajuzu an nusammi Allah ta'ala bismi lam yarid fil kitabi wala sahihin sunna akan wannan kenan bai halatta mu faɗawa wa Allah wani suna ba wanda bai zo cikin alqur'ani ba bai kuma zo cikin ingantacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba kar mu kira Allah da wani sunan da bai kira kansa da shi ba tabbatacce wa mimma yanbaghi an ya'lama anna kullu ismin min asma'illahi ta'ala na daga cikin abin da ya dace a gane a fahimta duk wani suna daga cikin sunayen Allah madaukaki ciki to fa innahu yashtaqu minhu lalle sunan nan ya samo asali daga cikin wannan suna min sifatin lahi azza wa jalla daga cikin sunaye siffa na Allah madaukin sarki ar-rahman wato sunan ar-rahman yu'khadhu rahma wallahi ana samun siffar rahma a cikinta ta ta Allah madaukin sarki wal azizu buwaya kuwa idan ka ce al aziz yu'khadhu minhu sifatul izza ana samun siffa ta izza a cikin sa cewa Allah ya fi kowa izza ya fi kowa karfi an gane ko Allah shine buwayi garau misali an fahimta wa haka hakaza idan ce wa haka hakaza kamar me kamar sauran sunaye idan muka ce ar-razzaq zamu dauki sifatul rizq ko ba ka bane ash-shafi'u sifatu tashafa'a an gane wannan ko ash-shafi' kenan mai waraka mai da sauran abubuwa da sunayen Allah wanda duk siffofin suna kunshe da wannan daga cikin sunansa malai yace zikru ba'd al-asma'illahi al-husna ga wasu daga cikin sunayen Allah kyawawa kamar yadda yake cikin alqur'ani min asma'illahi ta'ala ma a fi qawlihi daga cikin sunayen Allah shine abin da yazo daga cikin fadin Allah madaukakin sarki huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim Allah madaukakin sarki shine Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi masanin gaibi da kuma boye gaibi shine boye a shahada kuma shine fili huwa rahmanur rahim shine mai rahama mai jin kai huwa allahu alladhi illa huwa shine allah wanda babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta shi al-malikul quddus salam shine sarki wanda yake tsarkakakke mintacce al-mu'minul muhaimin wanda mai iman ma'ana mai bada aminci shine mu'min anan al-mu'minu ma'ana wanda yake aminci da mutane al-muhaiminu wanda yake ba su kariya al-azizul jabbar mabuwayi wanda yake sama da kowa al-mutakabbir madaukaki subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke hada shi da shi huwa Allahul khaliq shine dai har yanzu Allah wanda yake mahalicci al-bari wa halittar nasa ma shi ya fara kago halitta shine bari wanda ya fara kaga halitta al-musawwir wanda yake sawwara dan adam ko ya sawwara halitta ya yi masa hanci ya masa kunne ya masa baki da kafafu da komai Allah ne ya sawara mutum dan adam ya yi shi lahul asma'ul husna kai Allah mutum yana da sunaye kyawawa an gane ko yusabbihu lahu wato yusabbihu lahu ana yin tasbihi gare shi wa yake yin tasbihi ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da ƙasai na halittu suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sammai da ƙasa suna yi taurari da rana da wata suna yi duk abin da kuka sani ma fi samawati duk abin da ke cikin samai yusufu lahu ma fi ardi duk abin da ke cikin ƙasa yusufu lahu ko kan tudu ko cikin teku haka suke tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face suna tasbihi wani abun nan komai namiji ne ko mace dabba ce ko mutum katako ne ko ma in dai shay'un ne mai sabbihu Hamdi yana tasbihi tare da ubangiji subhanahu wataala walakin la tafqahuna tasbihahu ku ba ku iya gane tasbihin ne da suke yi amma komai na yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala a wani wuri ya ce tasbihu lahu samawati sab'u wa man fihinna duk suna yi Allah ta'ala yake ce alam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun dukkan waɗannan abubuwa suna yin tasbihi tare da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabuwayi mai hikima a wajen al'amuran sa yadda yake halitta yadda yake tsara komai wannan kashi nan daga cikin misalai da malam ya kawo malam yace asarul imani bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi tasirin imani da Allah da kuma sunayensa da siffofinsa idan mutum ya zama ya siffantu da wannan siffa ta imani da sunayen Allah da siffofinsa to zai siffantu da waɗansu siffofi an gane ko na'am ina mai kira sallah gina lokaci ya canza ana fahimta to me tasirin malai ce inna lil imani asma inna lil imani bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi atharan azima lalle imani da Allah madaukakin sarki da siffofinsa yana da tasiri yana da wasu tasiri wanda su masu girma alal muslim ga musulmi fa huwa hina yata'arrafu ala asma'illahi ta'ala wa sifatihi shi musulmi lokacin da yake sanin sunayen Allah yake sanin kuma siffofinsa yurithuhu ziyadata ilmin bi rabbihi wa ma'budihi zai ƙara masa ilimi da sanin ubangijinsa da abin bautarsa za ki san Allah yanzu za ki gane Allah shine kaza za ki gane cewa lallai sifofinsa kaza idan kika sani wannan ilimin yana ƙaruwa a tare da ki fa yusni ala Allah sai ku ga bawa ya yaba wa Allah wa yad'uhu ya roki Allah din bi hadhihi al-asma'il husna da waɗannan sunaye kyawawa wa yatadabbaru ma'aniha bawa yayi tadabburin ma'anonin waɗannan sunaye da sifofi wa ma dallat alaihi min sifatil kamali wal jalal da abinda sunayen da siffofin suke nuni zuwa ga shi na kamala da ainihin wato jalala wa yatta abdullah biha ya bauta ma Allah da su wa yu'athiru fi sulukihi wa hayatihi ku ga wannan yana yin tasiri a dabi'unsa da halayensa na yau da kullum saboda ya san su dan mutum ya gano daga cikin sunayen Allah shi halim ne to shi ma sai ya zama halim ina fata ana fahimta da irin waɗannan abubuwa shi ake magana akai kiga sunan ki san su da siffar kuma su tasirantu a ɗabi'a irin taki an fahimta sifatul ilmi siffar ilimi matsala misali malam zai buga ya ce turisuhu lahi azza wa jalla Muraƙabar Allah tana ganar da wannan wa haya'un minhu kunya daga gare shi wa anasan bihi da mu'anasa samun natsuwa da kwanciyar hankali wa rahatun wa tuma'anina da kwanciyar hankali da samun natsuwa an gane ko ana ya ce wa sifatul qudra sifatu kudura kuma na iko turithuhu khawfan tana gadan miki da tsoro eh min Allah baraka wa ta'ala daga Allah mana ki zama kina jin tsoron Allah kika gane Allah mai kudura ne yanzu sanda kika boye kika saba ma Allah zaki gane Allah na da kuduran ya kama ki to zaki ji tsoron sa wasiqatun bi wa'dihi zai baki dama ki zama kina da thiqa mana kina da cikakken aminci akan alƙawarin da yayi na duk wanda ya mun da'a zan bashi gidan aljanna wanda ya saba mun kuma zan sa sashi a gidan wuta duk zaki yadda da wannan wa ta'zimal lishani zaki girmama al'amarin Allah madaukakin sarki duk kun ga waɗannan kun ga an samu a siffar ilimi an kuma samu wannan a siffa ta kudura an gane ko wa sifatur rahma siffa ta rahma kuwa turiku ja'un wa amalan tana gadarwa da baba bawa tana gadarwa da bawa buji da fata na'am na'am ngare cewa sifatur rahmati turithu ja'an wa amalan siffar rahama ta Allah mulkin sarki tana gadawa da bawa fata da kuma buri amal ne buri goal da kike so duk zai zama kina da fatan achieving wani abu a wurin Allah mulkin sarki bi maulahu da shi Allah majibincin ki kuma an bi qabuli tauba kuma zai zama to cewa kina da kwadayin cewa Allah ya karbi tubanki idan kin tuba wa dukhulil janna zai kuma baki daman shiga aljanna wa sifatu sam'i siffa ta ji kuwa to wal da kuma gani turifuhu bu'dan anil ma'asiya za ta gadarwa da bawa nisantar sabo domin kin san duk abin da kike faɗa mara kyau Allah yana ji Allah kuma yana gani to saboda haka zaki nisanci wannan sabon wa iqbalan ala ta'a za kuma ki ki ki ki ki aikata ta ihsanan ila al-khalqi wa ihsanan zaki zamanto kina mai kyautatawa halittu haka wasifatul hibzi wato siffa ta alhif na sunan alhafiz turithuhu iqdaman wa tawakkulan ala Allah ta'ala wa thabatan wa yaqinan zai gadar miki da tawakkali ga Allah madaukin sarki da sabati da yaqini wa sifatul ghina war siffa ta alghani da ar misali za ta gadar miki turithuhu tama'an fima inda Allah ta'ala zai gadar miki da kwadayin abin da ke hannun Allah madaukin sarki wa zuhudan fima inda nasi zai gadar miki da gudun abin da ke hannun mutane wa jabaroti jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama siffa ta buwaya da daukaka da iko da kafi sama da kowa to turifu ikbaran khaliqihi yana nuna miki cewa lalle Allah madaukakin sarki babba ne sosai wa ijlalan lahu zaki ƙara girmama shi wa ihtiqaran li'azamati al-makhluqina zaki mai da duk wani buwaya na wani halitta wanda ba Allah ba ba komai bane wa kibriya'ihim da wani iko da suke da shi da wani girman kai wa jabarutihim wa istisgharan lahum fi janibillahi tabaraka wa ta'ala za su zamanto su ba kowa bane duk karfin mulkin mai mulki in aka kwatanta shi da mulkin Allah to sai ya zama na wannan dan adam din ba komai bane na Allah shine komai malam ya ce wa haka da sha'an haka al'amarin yake wa nazar fi baqiyati asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ulya idan kika kalli sauran sunayen Allah da siffofin Allah madaukaka fa hiya turisu al-mu'minu biha ta'abbudan suna gadawa da bawa bauta wa khushu'an da kuma khushu'i lillahi ta'ala yadhharu ala hayati kulli a ga wannan gabaɗaya a cikin rayuwarki a matsayin ki na baiwar Allah wastishara li azamatillahi ta'ala wa jalalihi zaki rika jin girman Allah da buwayarsa wa ihatatihi bi khalqihi kuma gano cewa lallai ashe Allah ya gewaye komai cikin halittunsa da iliminsa wa ma'iyatihi li ibadihi almu'minin kuma Allah madaukin sarki yana tare da bayan sa mummunai a kowane wuri a duk inda suka kasance Allah mai sarki ya datar da mu da ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko ƙwarar shi ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana